أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا uku ga watan biyu shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2015 a lissafin turawa darasi na 78 a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano nigeria da taimakon Allah yau za mu tattauna ne akan yaya kabarin musulmi ya kamata ya zamanto sifarsa gaba ɗaya karatunmu zai tike ne akan wannan sifar kabarin musulmi dangane da tudunsa ya yi sama ko kuma ya yi ƙasa me ya kamata a yi da kuma bayani akan al'adu da bidiyo'i da mutane suka kimtsa suka shigar a cikin sha'ani na binne mamaci a kabari kamar yadda muka sha yin bayani yau da gobe kullum wannan harka ta binne mamaci din Har ka yin kabari al'ada ta shiga ciki ta yi kaka gida ta danne sunna ta hana ainihin wato gaskiya aiki yadda ya kamata har ya zama sunnar yanzu ita ce bakuwa bid'ar da al'adar ita ce wanda aka saba da ita babu abin da zai magance wannan matsala illa musulmi su dawo su fifita sunnar annabi din akan harkar binne mamaci akan al'ada da gargajiya an saki al'amarin an miƙa wuya ana bin yadda aka tarar ana yi mutane tsammani suke yi haka ɗin da suke yi shine daidai wa hum yasabuna annahum yufsinuna sun'a suna tsammanin suna kyautatawa ne alhali kuma munantawa ne duk abin da aka yi shi in dai shari'a tana da ta cewa a kai kuma wani ya zo ya yi ra'ayinsa to an yi kuskure ba daidai aka yi ba kuma wajibi ne waɗanda suke da'awar su ahalus sunna ne duk wanda yake jin a ransa cewa shi mai bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ya kamata a dukkan wani kabari da yake da alaka da shi ko yake da iko da shi ko nasa ko na iyalinsa ko na 'ya'yansa ko na 'yan'uwansa ko na makotansa ko na abokanansa to a yi a ƙoƙari a tabbatar da wannan abin da za mu faɗa don shi ne zai daɗa wayar mana da kai kuma ya sa mu kori wannan al'ada da bidi'a a cikin harkar mu ta binne-binne mamatanmu abu na 144 Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa wa yusannu ba'da al-firaghi min dafnihi umur bayan an gama binne mamaci an sunnanta wasu al'amura kamar haka al'awwal na farko an yurfa al anil ardi kalilan nahwa shibrin wala yusawwa bil ardi وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن وله شاهد مرسل عن صالح ابن أبي الأخضر قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو الشبر رواه أبو داود في المراسيل وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره an so al'amura kamar haka suna ne mai ƙarfi bayan an binne mamaci a kula da abuwa kamar haka na farko an yurfa alkabru anil ardi kalilan nahwa shibrin a ɗaga ƙabarin, idan an binne mutum a ɗora masa ƙasa a kansa nahwa shibrin ya kai kamar tsawon taƙi ɗaya shine wannan shibir idan a ce misalin nan ne kabar ainihin mutum ɗin yana cikin nan nan ne doron ƙasa wannan tebur ɗin to tudun da za a yi tudin da za a yi na ƙabarin ya zama kai ya wuce wannan taƙi ɗaya na wani irin mutum matsakaicin mutum yanzu misalin littafin nan da ke gabana taƙi ɗaya ne wannan littafin san mita nawa za a ce ba to duk yadda za a yi idan za a binne mutum a kabari aka binne shi to tudun kabarin kai ya wuce tudun littafin nan ku duba iya tudun littafin nan ku ga mita nawa zai kai misali taƙi ɗaya ka gani ko kuma ƙasa da haka amma kai ya sama da haka akan haka ne ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin zadul ma'ad babi musamman yayi da yake hani akan binne mamaci a ɗaga ƙabarinsa ya wuce wannan taƙin ya ce shari'ar musulunci ba ta yadda ba ta hana ta'aliyatul qubur abinda ake nufi ta'aliyatul qubur ɗaga kaburruka su sama su tudu lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallama baya daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'liyatul qubur wala bina'uha bi ajur wala bi hajarin waliban yace wa huwa ma bid'atun makruhatun ba sunnar annabi bane ba shiriyar manzan Allah ba ne gina kabari ko a ɗaga kabari ko a sa masa dutse kamar waɗanda suke gyara kabarinsu su sa mai duwatsu ko bulo su ɗage shi tsaf ban sani ba yanzu wannan littafin tudunsu ya kai inci tara bulan minci inci tara zai kai ha to in zai kai to kada tudun kabari ya wuce daidai tudun bulo inci tara za ku iya aunawa da littafin hannunku ai duk kusan girman su daya kada ya wuce wannan taƙi daya na mutum matsakaici ni ku da mun kusan matsakaici ne <laughs> ba dogo can ba ba gajere ba kuma yace ba sunnar annabi ba ne ba shiriyar manzan Allah ba ne ba gini a kabari bid'a ce makaruha ma bid'a a barki so waɗanda ake zuwa a ɗebo ƙasa a lafka a lafka a lafka sai ya yi wani tsiri a yi ta tada shi sai ka ana a tashe shi tashe shi a tashe shi a tashe shi duk tashinsa da za a yi kada ya wuce ta ɗaya a ai ruwan sama zai zo buge shi a ai kaza kaza ba an ce ku rinka zuwa ziyara kabari ba wanda Allah ce zurul qubur ku ziyarci makabarta ku rinka ziyartar mamata a kwance fa inna tudhakkirukum al-akhirah ziyartar makabarta nan yana tunatar da ku lahira idan kun je ziyara sai ku gyara kabarukan mamatan ku amma wai ruwa zai dake shi zai yi kasa wannan ba uzuri bane na asaba sunna annabi ina waɗanda suke ɗauko bulo-bulo su ɗora a yi kwas-kwas ina waɗanda suke filasta wallahi har fenti ake to kaji har tiles ma ake sa tiles a ɗauki tile wani ma watakila a gidansa lokacin kafin ya mutu ma ba tile ɗin amma yanzu bayan ya mutu da yana da wani wani ɗansa mai kuɗi ko wani ɗan babbansa ko ɗan ɗan uwansa mai kuɗi ko abokinsa sai sa aje a sa mai tayil wallahi kada ka yadda a sa maka tayil a kabarinka dan wallahi an maka bid'a kuma idan baka yi wasiya kace kar ai maka wannan ba sai abun nan ya shafe ka ko kuma kana goyon bayan ai haka din kuma wallahi ba gata bane ba ba bane daga kabari yan uwana ba gata bane filasta a kabari ba gata ba ne rila har rila ake sa kai kafar da daga rila aka sa masa rila a san rila rila ta kofar gida aka ɗage kabarin nan aka fularce shi shi ma makocinsa shi ma ya samu albarkacinsa kada ya shafa masa ƙasa shi ma aka lafke shi da siminti ƙarara akwai hadisai manzon Allah ƙarara fa ya fito ya faɗa yake kar a yi mun nan fuka ha'u Allah ya musu rahama ƙarara suka faɗa a cikin littafai cewa kar a yi to ina waɗanda ake kabarin a gina musu ma ɗaki guda ake a kai ɗaki guda so gabar karatu ta zo shari'ar musulunci dai gashi abin da aka ce a ɗaga shi kaɗan nahwa shibirin wala yusawwa bil ardi kada a labelin ɗinsa a shimfiɗe shi ya zama wato shi da ƙasa babu bambanci saboda me wa zalika li yutamayyaza fa yusana wa yuhana dan a bambance shine li yutamayyaz dan a bambance da kabari da inda ba kabari ba fa sai a kare mutuncin kabarin wala yuhan ba za a wulakanta kabarin ba yanzu kaga idan an dan daga shi din koyaya an yi alamar kabari ne to mutane su a ah, nan makabarta ne a kiyaye kar a taka amma idan ya to an yi tonan an yi labelin ɗinsa da shi da kasa duk ne ba bambanci to wannan kuma kaga za a iya zuwa a tattaka ko makabarta ne tsohuwar makabarta da inda wato kaburkan suka kwanta za ga duk tattakawa ke ana wucewa to shari'ar musulunci ta ce a ɗan daddaga shi kada ya ainihin wato ya zamanto yayi abin da ƙasa akwai riwaya da ake cewa an ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yi dab da ƙasa wannan saboda dadewa ne amma ba wai cewa da aka tona kabarin haka yake wato a haɗe da ƙasa aka yi shi ba kamar yadda za mu zo mu karanta yanzu kenan ashe dai ɗaga kabarin koya dai yana da asali kuma mun faɗa mun maimaita cewa abin da yake sa mutane suke daga kabari wai dan a sa masa ƙasa kada ya tono to ku yi tono mai zurfi mana idan mutum ya tona kaman rabin gaba ayayi in ma ana jin tsoron wai ruwa zai iya tafiya da shi ko ruwa zai a tona gaba guda mana iya zurfin mutum in ka zura shi a can aka sa mai ƙasa yaushe zai bude ba zai bude ba to matsalar tonan da muke na kabari sai a kwakwarface shi da cebur sama sama idan an yi inda kafadarsa za ta dan shiga shikenan sai a ɗauko tukwane a ɗora masa ya ƙara tudu sai a kwaba ƙasa dole kabarin kaga yayi tudu wani ma da ruwa ya daki kabarin ma sai ga tukunyar ake gani kaga wannan kabarin bai yi ba so duk wanda za a binne masa mawacinsa don Allah ya sama masa wuri mai kyau yalwatacce a tona masa rami ya zurfi sosai Allah ka yafe mana ya yi zurfi sosai ya zama kamar irin gwiwa gaba ɗaya ta tafi ko sama da gwiwa ma a sa shi a can cikin ƙasa duk tukwanen da za a sa ko azara ko itacen da za a sa babu matsala za a sa masa ƙasa ko da ba a ɗaga shi sama da wannan shibir ɗin ba kaga ba ku da matsala to amma matsalar shi shine zuwa ake yi farfarfarfar kuma yawanci makabartun sun cika ana da ƙamfar wurin da za a sa mutane to sai a yi ta dabaru a je tsakanin kabari da kabari a yafci wannan a fasa tukunyar wannan a fasa tukunyar wannan a dan tsakani a dan zura mutum wani kabarin ma ana jefa mutum ana sa shi kana hango makocinsa akwai mutumin da muka je binnewa ba sau dai ba biyu ba ma ana ƙoƙarin sa shi gefen sa gashi kana hango likafanin wani a ciki wallahi sa kana hango a tukunyar wani me zafi a samu wuri mana yalwatacce wadatacce wani kuma wani yan unguwarsa nan suke ta mutuwa yawanci a nan ake binne yan unguwarsa sai ce shi ma nan za a ko kuma an binne wane ne dan sa sai ce shi ma can za a kai shi kaida sayan wurin kai ka kewaye shi ka biya kuɗi sai ka ce in ka mutu sai a je abin ne ka aure da nan ne kuma nake jan hankalin masu kuɗi wallahi tallahi ku ji tsoron Allah waɗanda Allah ya ba ku hali da yawan yawan garuruka ana kuka cewa makabartu sun yi matsi ana binne mutane a tsohon tsari tsohon tsari tsohon tsari wannan yasa ake saba wa annabi akan binne mamatan na farko masu hali da gwamnatoci wajibi ne ku taimaka ina jin ba bukatar sai an yi maka wa'azi akan wai ka sai wai gona ka ba mutanen garin ku don a rinka binne mamata watakila kai ma a wannan gona za a binne ka amma mutane sai ga mutum ya sayi fili ya je an yanka masa gona iya ganinka ka rinka ganin tafka tafkan gidajen gona na manya-manyan mutane masu mulki masu sarauta masu kuɗi amma makabartu a matsayi wannan wace irin rayuwa ce wannan wace irin rayuwa ce wannan ka tanadi manya-manyan gidaje kana hawa manya-manyan motoci ka tanadi manya-manyan gidajen gona amma a garin ku makabartar unguwar ku makabartar bangaren ku a matsayi kuma abin da ya fi komi karanci wallahi makabarta sai kaga yanzu musamman mu a nan Kano sai kaga wallahi idan aka yi mutuwa wani wurin kafin a isa makabartar ma sai an yi wajen awa guda ana tafiya sai an yi awa guda ana tafiya amma mutane sun sai filaye gaba sun sa masa kango sun mai da shi kango sun sa manya-manyan baƙaƙen get sun rufe sun an yi magana na yaya ne da jikoki kai babanka da kafin ya mutu ya sai maka kango da gida ba haka ka tashi ba baka da shi Allah ya baka so wallahi abun kunya ne gari da masu kuɗi da masu hali wai a ce babu makabarta kuma gwamnatoci da sarakuna da kuke yankawa masu hali masu mulki kuke yanka musu ke iya ganin su wallahi arun alaikum abun kunya ne a gare ku a ce a masarautunku ko kuma gundumominku ko jihohinku ko local governments ɗinku babu wadatacciyar makabarta ko ga makabarta malam ta kanta ana zubar da shara a makabarta makabartu nawa ne a ƙasar nan an mai da su bola motoci da suke ɗiban shara kawai sai a ɗebi shara kawai sai a je a kai makabarta ana juye ana juye ana juye shara ana zuba shara akan akan matattunmu iyayenmu da 'ya'yanmu da kakanninmu da danginmu su mutu a ji ana zuba musu shara a kansu ko yanzu nan na ga dama wallahi sai in kirga makabartun da nasu ana zuba shara a ciki ko in faɗa wallahi abu akwai ciwo kwarai da gaske mushe idan mushe ya mutu sai a kai makabarta ba yi mushe kare a unguwa zai mutu yiwu sai a jashi sai a jefa shi a makabarta jama'a wannan wani irin abu ne wannan bujimi doki ya mutu sai a kai shi makabarta shara sai a kai makamarta musamman unguwannin da suke kusa da makabartu ɗiba kawai za a watsa laifinsu sun mutu kuma za a ga makabartan ba wanda babu a ciki akwai malami akwai mai kuɗi akwai manyan unguwa akwai akwai amma ba wanda za su tsawata kewaye makabarta ya gagara kewaye ta a sa mata bulo ko na ƙasa ne a kewaye ta gagara amma mutane sun kewaye gidajen sun yi katangar har ta wuce ka'ida sun sa ƙarfe sun sa security sun sa bishiya sun sa wane ne sun kewaye mutum gonarsa kilomita kaza a iya tafiya duk ya je ya kewaye ta gonar da sai shekara uku bai je ta ba ya sa an kewaye ta amma ba zai iya taimakawa a kewaye makabartar unguwarsu ko makabartar garinsu ba kun yi wa kanku tanadi na gidajen da za ku zauna a duniya amma ba ku yi wa kanku tanadin shekarun da za ku zauna a gidajen ba wannan gidan gonan da ka ɗauka iya ganin kana ta kashe wurin kuɗi an ɗauki mai gadi ana biyan su kuɗi an yi ta shuka akwai wanda ya je gidan gonan ma ya shuka kayan abin nan kayan amfani shi bai zai cira ba kuma kullum wurin a kule ya kafa doka kar aje amfanin ya yi ya tsiro ya lalace ba za a kwashe ba bai da ma lokacin da zai zauna dan zaman ma da ake a gidan gonan ma babu dan me damuwa da bakin ciki ma ya ishe shi da bai iya zuwa gurin ba ko kuma yana tsoro kar ya je a buge shi so wallahi jama'a wannan gaba ce mai muhimmanci ya kamata mu kula da ita babban dalilin da yasa ake wulakanta mamatu matattunmu ake wulakanta su idan an zo binne su ake irin wani kabari da za ka yi mamakin shine rashin wadatuwar wato wurin da za a binne matattun ya yi matsi kwarai da gaske kuma alhamdulillah ka duba daji da Allah ya bamu iya ganinka duba gonaki da Allah ya bamu iya ganinka to wannan gaba tana da muhimmanci mu kula da shi akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi a daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ulhida lahu lahdun kun san dai kamar yadda muka yi bayani a baya an yi wanzan Allah kabari irin na lahadu kun san kabarin lahadu kun san kabarin ashakku wa annabi an yi masa wannan wa nasaba alaihi allibna nasban an kafa masa tubalai allabin ko allibin ana nufin tubali bulo bulo bulo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an binne shi an sa bulo bulo ina irin bulo na ƙasa din nan to da shi suke binne mutane sai a sa a bayan mutum sai a kwakwaba kasa sai a toshe ya fi riƙewa sosai amma mu nan ba ma amfani mu a nan shiyar ba ma amfani da bulo muna amfani ne da wato ko dai tukunya can kuma in ka gangara can mutanen gabar suna amfani ne da itace ko azara saboda Bata cin ƙasa baya cinye ta da wuri da kuma ganye duk da munan ba a fi amfani da abunan ganyen ba in an samu tukwane aka dora akan mutum sai kuma a kwaba ƙasa a ainihin wato wato wato sassaka a tsakanin su tukwane to manzo Allah an sa masa wato wannan bulok bulok bulok sallallahu ta'ala alaihi wa sallama aka rufe shi duniya kenan Allah ya fi mana Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa wa rafa'a qabrahu min al-ard nahwan min shibr kuma an daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙasa kamar shibir guda ɗaya shine wanda muka yi bayani kamar taƙi ɗaya kenan kenan kaga kabarin shi kansa annabi dan an daga shi iya ina iya taƙi to duk ahlus sunna da yake so a rubuta shi cikin masu bin annabi to yayi wasiya ya ce kabarinsa kar a daga masa dan ba mamaki ahlul bid'a ne za su binne ka ko kuma ahlus sunna ne amma masu sakaci da rashin kula da sunnar dan galiban idan an je makabarta ana gani ana kuskure ba a iya magana yanda ka san an sa kwado an rufe bakin mutane ba a iya yin magana ana kallo ana yin barna so mutum a cikin wasiyarsa ya faɗa iyalinsa ‘ya'yansa abokanansa ‘yan uwa duk ya yi bayani cewa ga yadda nake so a yi mun na. ko da sun yi maka saɓanin yadda ka ba da wasiya to laifin yana kansu ne baya kanka ina fata ana fahimta um, wannan hadisi ibn hibban ya rawaito shi a cikin sahihin sa al da isnadi wadda yake hasan amma yana da shahidi mursali daga sane ibn abil akhdar wannan tabi'i ne wannan mutumin tabi'i ne yace ra'aitu qabra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwa shibrin yace Allah ya nuna mun naga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya tudun sa taki ɗaya ne ko kuma kusan taki ɗaya wannan dai magana dai da muke maimaitawa taki ɗaya ko kusan taki ɗaya kuma kar ku manta da hadisin nan na Ali bin Abi Talib da manzon Allah sallallahu alaihi ya tura Ali din yace ka shiga makabartar baki a duk kabarin da ka gani ya wuce wannan taki daya ka sa magirbi ka sare shi ka sare shi haka annabi yace kaga ai babban abu ne bayan an mutu din bayan an binne mutum din bayan an yi shekarun annabi yace in dai ya wuce taki dayan nan to a sare shi a rage masa tsawo ba a ce ai tunda a riga an binne an hakura a kyale ba Allah ya sa yan uwa suna fahimta wani Abu Dawud Nero ya shi a cikin marasil ɗinsa to amma wannan Salihu din Salih ibn Abi al-Akhdar Yahya al-Qattan ya da'afa shi ya ce mutum ne mai rauni yana cikin almajiran Imam Zuhri mutum ne wanda yake mai rauni to dama hadisin da ya karin karfi ne aka kawo shi shahid ne albani ya ce wa yu'iduhu ma sayati minan an an ziyadati ala turabil al-kharij min al qabri abinda zai karfafa wannan magana ta cewa kada a daga kabari ya wuce taki guda daman akwai hani da ya zo na musamman akan kada a ƙara zuba wata ƙasa a kabari bayan ƙasar da aka tono a cikin ramin kun fahimce ni kamar misali an toni kabari kuma a je a siyo wata ƙasa trip guda ana ɗiba ana ɗaukowa in an binne mamaci saboda tsabar raya bid'ar a ɗaga kabari a ƙaro wata ƙasar bayan ta cikin kabarin a ƙara annabi ya hana yi wannan yace fa inna min al-ma'lumi annahu yabqa ba'da dafni dafn 'ala al-qabr at-turab alladhi ukhrija min al-lahd alladhi shaghalahu jismu al-mayyit yace ai abu ne sananne bayan an binne mamaci dole ne za a samu access wato ƙarin ƙasa wacce take ta ƙaru wanda gangan jikin mamacin nan shi ya shaggala wannan rami. iya inda mamacin ya shiga kaga wannan ƙasar ba za ta koma ba ko ba haka bane to wannan ma ai ta isa me ya bukata kuma sai an siyo wata ƙasa an da ƙarawa me ya bukata filasta me ya bukata sayo bulo bulo an zo za a binne wani sai ga wulbayaro an ɗebi bululluka za a da masa an zo da buhun siminti an sayo yashi mangala kaza ka duba fa duk sauran mutane gaba ɗaya duk kowa kabarinsa ba ƙasa ce ja ko ƙasar baƙar ƙasa amma shi wai saboda shi wani ne yanzu wai dan an zo binne shi wai a sayo siminti a sayo yashi a sayo kaza a sayo kaza akramaka Allah dan an bambanta kabarinka da na mutane wannan baya nuna cewa ba za ka samu rahmar ubangiji kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka ya akai kabari akai maka bid'a akan kabarinka ku masu binne mamata tayar da kuke sawa filasta da kuke yi rila da kuke yi daga kabari da kuke yi da masu yin daki ma da masu yin rumfa ma har ma da wanda suke saka fanka a yi gini sosai a sa masa fanka wallahi tallahi sai dai ta ƙara masa zafi kuma wannan kyale-kyale da da kwalliya da me da me da ake yi wallahi ba zai kai shi ko ina ba kuma zai ƙara masa komai ba ainihin na gaya mana akwai asar a cikin sayil bukhari abdullahi dan umar ya zo wucewa ya ga wasu mutane a gindin kabarin dan uwansu bayan an binne shi suka ɗauko itace suka yi mai rumfa lafiyayya ƙasansa inuwa suna ɗan zaune a gefe suna ɗan hira ya ga mutane a kabari da rufa duk kowa gaba ɗaya kabarin sa babu rufa sai wannan mutum ya ce wannan fa daga ina abdullahi dan umar suka ce dan uwanmu ne me ya faru ya ce mun rufe shi ne mu rage masa zafin rana ya ce ku cire ta yuzilluhu amaluhu ku cire wannan rumfar aikin da ya yi a duniya shine zai mai inuwa so dan ka sa masa tayal ko ka sa masa rila wallahi ba abin da zai masa ka sa masa shi a akwati ka sa masa wane ne ba abin da zai masa ai wallahi wannan ramin da kake gani malam ba abin da zai kukutar da kai sai aikin ka wannan masallacin da baka zuwa ranar zaka gane illar rashin zuwa masallaci sallah wannan jam'in da baka yi ranar da ka kwanta a kabari ranar zaka fahimci lalle na yi asara da bana zuwa nan sallar jam'i da yan kwana musulmi wannan sadaka da baka yi da abin da Allah ya hore maka ranar zaka ciza ya ka ce kashi da na sani da na yi amfani da dukiyar da ubangiji ya bani na yi ta sadaka nan samu hasken kabari wannan kin bin iyayen da ka yi a ranar da ka kwanta a cikin kabarinka ranar za ka ga matsin kabari na fatar hankali wannan aƙidar taka da baka gyara ba kai abin da ka ga dama kai ta shirka kai ta bid'a kai ta fasikanci kai ta duk abin da za ka yi wallahi a ranar za ka fahimci kwanciyar nan ta kabari wato ba ta da daɗi kuma wato yan uwana wato abu mai ciwo wallahi malam wato wannan wuri idan ka kwanta ba za ka dawo ba ka san ita wahala wato da ɗan dama dama a ce inda mutum ya shiga kabarin nan ya sha wahala za a ce Allah zai ce to ka sha wahala to ka koma duniya dan ka gyara to da ɗan dama dama to ba a dawo ka tuna mutanen da suke tafiya suke barin duniya ba su kimtsa ba mutum yana cikin mota yana jin kiɗa yana waka yana kaza wani ma yana shan giya wani ma yana tare da mace ma ana tsiya kasau a zuwa hada hadari ya shiga gargashin tirela direbansa ya masa kaza ko jirginsa ya samu matsala ya mutu a zo a yi maka tambaya kuma dalla dalla ka tafi baka shirya ba wani yana bacci ya wuce ya kwanta bacci lafiya lafiya gobe za mu tafi kaza karfe kaza za mu hadu zan fita ofis kaza ni baran tashi ba sai karfe kaza ayya ayya ayya yana farkawa sai dai gan suna tambayar sa mar rabbuka wa ma dinuka wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma wallahi wato shine bala'in zama a duniya babu shiri ustaz kabari kada ya ishe mu tashi hankali da muna da zurfin tunani amma matsalar wallahi jin daɗin duniya da muke ganin jin daɗi ne rayuwar da muke yi da 'yan kwabban da Allah ya bamu a hannunmu da gidajen da muka gina na alfahari da matan da muka aura muka tara da motoci masu tsada da muke da rigunan da muke sawa da abubuwan da muke shi yake ɗauke mana hankali sai mu manta da kwanciyar wannan ramu wani cikin salaf ce ai duk abu mai daɗi ina tuno kabari zance ya gari ce duniya ba ta da daɗi ba ta da wani daɗi kana tuno cewa za ka mutu ko yau ko gobe ko jibi ko gata to daɗi ya ƙare kuma to an hana a ƙara masu zuwa kuna ɗebo ƙasa kuna ƙari abun ne mutum ana yi masa ƙari a cikin ƙasarsa wai don ya zama ƙabarin ƙato ne sai a ce ai wannan babban mutum ne a yi ah, babban mutum yake cikin ƙasa babban mutum babban mutum girmansa bai hana a bashi a zaune a gan shi ba Allahumma illa kasar da za a siya daga baya in kabari ya burma ana samun kaburka suna burmawa wannan a siya ai ta ciko wannan ba laifi bane ba Allah shi ganar da mu malam yake cewa wa zalika yusawi al-qadr al-mazkura fi al-hadith taqriban wannan zai isa daidai da kadarin da aka ambata daidai gwargwadon abin da aka ambata na kasa wanda aka faɗa hadisin da ya gabata imamu shafi ya faɗa a cikin littafin al'ummu na gaya mana dai fikihun shafi'iyya ne da mazhaban shafi'iyya da masail na addini na fikihu yana da kyau ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafi na al'um na imamu Shafi'i. wato lalle ya ci sunansa al'ummu ɗin. in an ce uwa kenan uwa ba da mama akwai karatu a ciki bari ku ji shafi'i ya ce wa uhibbu Allah yuzada fil qabri turabun min ghairihi ni dai ina son kada a ƙara a ƙabari, a ƙabari kada a ƙara wata ƙasa ba ta ƙabarin ba li'annahu idan zida a jiddan saboda idan an ƙara in dai aka ƙara to zai yi tudu sosai wa inna ma an yushkasa ala wajhi al shibran aw nahwahu ni dai ina so dai a gina kabarin idan an kwatanta shi tsakanin kabarin da ƙasa ya zama bai wuce taƙi ɗaya ko makamancin wannan ba imamun nawawi ya dakalto magana a cikin almajmu'a almajmu'a shi ma littafi ne mai kyau na fiqhu da hukunce hukuncen addini majmu' shafin sharh na imamun nawawi yace malamai sun yi ittifaqi almajiran imamu shafi'i jama'ar imamu shafi'i yan masabar imamu shafi'i yan shafi'iyya sun yi ittifaqi ittifaqa ashabi ash-shafi'i ala istihbab ar-raf'i bil qadri cewa ana so a ɗaga ƙabari daidai iya gwargwadon abin da aka ambata shine ta ɗaya don Allah ɗan uwana gobe idan ka je makabarta za a binne mamaci don Allah ko ba za su yi aiki da abin da za ka faɗa musu ba idan ana binne mamata ka ce jama'a annabi ya ce a tsayar da kabari iya ta ɗaya jama'a kabarin manzan Allah ta ɗaya ne jama'a mu bi annabi akan binne mamacin nan za ka samu calin jewa a mu ba haka muka saba ba kasa akwai 'yan gargajiya akwai 'yan dan gargajiya yana da wahalan sha'ani ya da wahalan sha'ani wallahi yanzu kabari na Allah ya wannan mala Allah ya gyara mana halin wannan makabarta ba za ka zo mutum ba shi ba malami ba ne bai da rabo a cikin mutum da bai karanta ba wata harkar yake yi amma wanda ya karanta addini ya sani a ilmance waɗanda suka san ilimi suka san mutuncin ilimi sai a ce akaram lawa bismillah a yi mana bayanin me ya kamata a yi a ba da malami dama ya yi bayani idan an gama binne mamaci an yi kabari na sunna to an sunnanta a ɗan yi wa'azi da ɗan gargaɗi bayan an binne mamaci kamar yadda za mu zo mu karanta amma sai sati mai zuwa dogon hadisi ne da manzo Allah ya tsaya akan kabari ya ta addu'a ya ta ya ta wa'azi idan an zo an yi duk abin da za a yi an yi bayani na sunna an gama komai sai a ce to jama'a shikenan assalamu mutane wani a wurin ana gama zai ce galata annabi goma goma ma'ana kai baka sa annabi ko ka ji wani ya ce ulu wallahu gaba uku ga walidanmu walidanku a ina ya kafi ya shafi hasbunallahu wa ni'mal wakilu 33 wallahi malam yawanci akwai inda zaka ga wato mutum gaba ɗaya bai da alaka ma da addini shi ba malami ba shi ba kawai sai ce ai kuma mutane subhanallahi ta ce bismillah bismillah ai tai wai ba su gane ba su abin da suka dauka wai dole idan an binne mamaci wai dole sai an tsaya wai an ce a kawo salatin annabi goma goma kul huwallahu qaba uku uku ga walidanmu hasbunallahu wa ni'mal wakilu 37 ya kafi ya shafi 41 ya wane ne ya iya salihina Allahu akbar ka da salatu ziya subhanallahi alazim wai dole sai an wannan dole sai an yi wannan idan ba a yi wannan ba to suna ganin ma kamar an cuci mamacin ne akwai inda aka rabu gida biyu yan uwan mamacin 'ya'yan akwai yan sunna akwai yan bid'a su yan sunna suka dage suka ce sunna za a yi sunna sunna za a yi a wajen binne mamaci suka yi kokari akai sunna akai sunna sauran kuma suna kwantace da abin sai bayan yan sunna sun gama suka ce to sun wanzar su yi nasu ahlul bid'a sai da aka kawo waɗannan ajiyoyi ka duba yadda mutane suke bautar al'ada kuma ka ritsa mutum a makabartar nan ka ce baka dalilin da aka ce waye ce ka kawo salata na goma goma a gindin kabarin wani waye faɗa amma ai ga ai ba so so annabi ai an hana ai salatin manzon Allah kaza kaza ya akhi salatin annabi yana da wurin sa shi annabin shi yace ga abin da za a yi so ba ko ina ake salatin annabi ba me yasa baka idan kai sallah kana sallah farilla Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wala dhalin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahu akbar tunda kai masoyin manzo Allah ne me yasa baka yi me yasa baka yi ina tambayin ka me yasa baka yi ce mun za ka yi ai ba wurin yin salatin annabin bane anan ko ba ga bane ba shine sunna ita sunna abinda aka ce kayi kayi inda ba a ce kayi ba ka kayi ko a gidanka ne fa baka yadda a kawo maka abinda baka da ra'ayi a kai? duk ranar da mataka ta kuskure ta je ta maka miyar shiwaka kuma baka son shiwaka ta sha mamaki saboda baka ce ai ma miyar shiwaka ba amma mutane addini wai sai zo ana yin sa abinda aka ga dama so wannan matsalar ta daga kabari ya sama nan ina gaya muku da ahalul-bida'i, da ahalul sunnati da ahlul wane ne da yan tsakiya da jemagu da masu yawo da waye duk an fada akwai matsalar rashin daidaita kabarin nan kamar yadda annabi ya faɗa abu na biyu an yuj'ala musannaman li hadisi sufyan at-tammar قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما يا زلمة ميتوزو شيني مسنم mai tozo tozon samma dai amma ya wuce ina ya tsaya iya ta daya ma'ana dai ƙarin haske ne akan abin da ya gabata wannan hadisin bukhari ne da imam al-baihaqi da ibnu abi shayba da abu nu'aym a cikin al mustakhraj kamar yadda yazo a cikin at-talkhis ƙare-ƙaren da yazo a cikin hadisin gaba ɗaya ga sun cikin bracket wa qabr abi bakr wa umar duka na imam ainihin wato ibnu abi shayba ne da abu nu'aym ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا طائ ولا ولا ولا ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأما البيهقي فقال إنه أصح من حديث سفيان التمار وقد رد عليه ابن التركماني wannan bai ci karo da hadisin da aka ruwaito daga kasim cewar na shiga wajen nana aisha sai na ce da ita ya mama yana nufin umul mu'minin aisha ko buɗe mun dan Allah kabarin annabi dan dage mun labule in ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sahibaihi da abokanansa guda biyu suwaye abubakar da umar haka Allah ya ga dama ya hada manzon Allah da abubakar da umar wanda baya son abubakar da umar ya shiga uku inda ku Allah ya hada manzon Allah da abubakar da umar da ana wa abubakar wa umar wa kharashtu ana wa abubakar wa umar haka abin yake yace sai ta bude mun an salasati qubur sai na kaburka guda uku la mushrifa ban sun yi tudu can ba wala lati'a kuma ban gansu a labke a sumulce dab da ƙasa a haɗe da ƙasa ba shine lati'a mabtuhatin bi batha'i al hamra wato an shimfiɗa ko an zuba musu wata ƙasa da ake ce da ce wato wata jar kasa akan kabarin Abu Dawud ya ruwaito wannan da Imam al-Hakim haka kuma Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga Hakim din da Ibn Hazm ta hanyar Amr bin Usman ibn Hani daga Al-Qasim din Imam al-Hakim ya ce wannan hadisi dai sahihi ne isnadinsa ingantacce ne haka Imam Zahabi ma ya faɗa Imam al-Baihaqi ya ce eh ya fi hadisin Sufyan tammar inganci wancan wanda ya muka karanta kenan na ɗazu ibn turkumani ya yi masa raddi akan cewa wannan hadisin ya fi na sufyanu tammar ya ce hada khilafu istilahi ahli hada sha'an wannan maganar ta imamul bai ta saba wa istilahin ma'abuta wannan sha'ani na ilimin hadisi bal hadisu tammar asakku hadisin sufyanu tammar ya fi inganci ne annahu mukharrajun fi sahih bukhari malam hadisin da aka fitar da shi a cikin sahih bukhari ai yayi gaba hadisin qasim kuma lam yukharraj fi shay'in min as-sahih ba a fitar da shi a bukhari ba so hadisin da ya zo cikin sahih bukhari ya fi na abu dawuda ya fi na tirmizi ko ba ka bane ya fi na muslim kawai ya fi na nasa'i so wannan na sufyan tammar bukhari ya ruwaito shi yaya za a ce na qasim din da bai zo cikin bukhari ba kuma ba wai mazajen suna sun fi na bukari din bane ba a ce ya fi shi inganci to shine yace wannan ya wa wato sha'ani ma'abuta sani na ma'abuta wannan sha'ani to albani yace qultu hadha ar-radd la yakfi kasa albani shi kuma ya ji ne inda an taba hadisi yace wannan raddin ma bai isa ba لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح واقوى من min البخاري bukhari bukhari so yake kai mu wani abu da mun taba yin bayani ba wai hadisi idan bukhari ya ruwaito shi shikenan a duniya ya fi kowanne ba akwai hadisan da sun cika sharaɗin bukhari ɗin amma allah bai kai bukhari gare shi ba allah bai kai muslim gare shi ba amma malamai daga baya sun bincika sun samu hadisan nan ingantattu ne tabbatattu ne da bukari ya same su da muslim ya same su ai da su ne ma za su yi musu kwalliya a cikin littafin to shine albani yake cewa ai za a iya samun hadisin da ya saba wa bukari din wataƙila isnadinsa ya fi ma na bukarin ƙarfi a sakku wa akawa min sanar bukari yace fala yatimmu tarjihu hadith at-tammari illa bi bayani illati hadith al-qasim aw ala al-aqall annahu dunahu fi to shi albani sai ya juyo nan to bai ba a rinjayar da tammar sai an yi bayani illar hadisin qasim wannan hadisin qasim din da ake kokari a ce ya fi na tammar din to a faɗi illarsa ko ko alal akalli a yi bayanin cewa bai kai shi ba a wajen inganci wa huwa alwaqi'u huna shine kuma abin da ya faru a nan fa inna illatahu amr bin usman ibn hane akwai wani da ake ce da shi amr bin usman ibn hane shi kuma mastur ne a wajen malaman hadisi kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin at-taqrib yace walam yuwathiqu ahadun al-batta shine ma'anar mastur din ko mutum ɗaya ba wanda ya amintar da shi yace mutumin kirke wannan mutumin amr bin usman ibn hane ko mutum ɗaya cikin malaman hadisi ya ambace shi yace wannan yana da wato wani aminci a tattare da shi mutum ne mai karfi to ba a yi ba to ya ku za a ɗauko a ce hadisinsa ya fi na bukari wa tasihul hakim li hadisi min tasahulihi maruf hatta imamul hakimu da ya ce wannan hadisin sahihi ne to yana daga cikin tasahulin imamul hakim dan yana cikin malamai mutasahilun wani babi ne wannan kuma a cikin mustalahul hadis kenan dan sakaci ne nasa kawai da ya ce ma sahihi ne ai bai ma kai haka ba wa mutaba'atu dhahabi lahu min awhamihi al-kathira allati la takhfa ala man tatabba'a kalamahu fi talkhis al hatta shi imamu dhahabi da ya bi imamu al ya goyi bayansa ya masa muwafaka sau da za a ce sawa imamu al-hakim dhahabi yace to wannan yana daga cikin wahami imamu zahabi yana da wahami irin nasa masu yawa wanda baya buya ga duk wanda yake bibiyar maganganunsa kamar yadda yazo a cikin talkhisul mustadrak wannan magana daga wato wato malamai da malamai ke in ba irin su albani din ba wai sai ce imam zahabi shi ma yana da auham in ba su albani ba wai sai kira imam hakim ya ce da shi yana da tasahulanci amma sun nuna ai kware da gaske ai albani malami ne akramakallah kalla hadisi dai insha Allah hadisi dai ba tare da alfahari ba Allah ya ba wa mutumin nan ai kwarai da gaske ai yanzu a duniya har yanzu din nan sai dai goben Allah ya bayyana wani wani hadisi idan an zo jira ake a ce mai albani ya ce ai kwarai da gaske mutumin da ya mutu da Abu Dawud a kirjinsa kullum aikin ke kullum ba a bincike Ki sa ya gagarin mutane yayi su zaga su zaga su yi fada su yi suka amma kuma dole magana sun ya faɗa dai babu gudu babu jada ba karatu dai akwai shakar makalla karatu an yi da gaske kuma Allah ya musu albarka a rayuwarsu yace thumma inna law sahafa laysa mu'aridan li hadisi tammar da ma hadisin qatim din ya inganta kaddara ma kace ya inganta na qatim ya inganta na tammar ya inganta to babu cin karo a tsakaninsu li'anna qawluhu maftuha kalmar maftuha laysa ma'anahu musattah bal mulkan fihi al وهو الحصى الصغيرة كما في النهاية وهو ظاهر في الخبر نفسه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التصميم وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في الزاد وقبره مسنم مبطوح ببطحاء الأرصة الحمراء لا مبني ولا متين وهكذا كان قبر صاحبيه albani ya ce to da ma ya inganta babu cin karo saboda shi a hadisin ya ce mabtuh kalmar mabtuh ba yana nufin wato wato wato musattah bane ba yana nufin wanda aka daidaita shi aka yi labelin ɗinsa aka saita shi aka sa shi ya yi tudu ba ba haka ake nufi ba wato me ake nufi da mabtuh a larabci an ɗebi ƙasa an watsa a kan shi shi yasa ce mulkan fihil batha an sa masa an zuba masa wata ƙasa ta batha'u bi batha'il arsatil hamra menene al batha din shine kwani ne tsakwarkwani ƙananan kwani. kamar yadda ya zo a cikin an-nihaya fi gharibul hadith na ibn al-asir kuma wannan shine zahiri a cikin hadisin da ya faɗa maftuhatun bi basha'i al-arsatil hamra wannan kuma baya cin karo da cewa musannam din ne musannam yana dan tudu iya take daya haka ibn al-qayyim ya hada tsakanin waɗannan hadisai a cikin azadul ma'ad yace kabarin annabi din maftuhun ne bi bathati bi bathai al al-hamra la mabniin wala mutayyan ba gina shi aka yi ba sannan kuma ba a tara masa yumbu ba shine mutayyan haka kuma kabarin abubakar haka kabarin umar yake to nan ya kamata mu dan dakata saboda muna da dan uwa babban bako fadilatu sheikh al-mubajjal ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da muke da su a wannan gari mai albarka na Kano da kuma yake amfana da duniya gaba ɗaya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan jagororinmu na sunna TV shugaban sunna TV a nan Kano gabaki ɗaya duk karatun da ake sa na malamai da darussa da waɗanda ake malam Abdul Muttalib limamin masallacin Juma'a na Triumph Dr. Abdul Muttalib insha Allah ta'ala ya kawo mana ziyara wannan makaranta wannan masallaci mai albarka da wannan karatu na akamul janayiz wanda yake tsaye tsayin daka kullum wajen ya ga an saka wannan karatu mun buƙaci ya kawo mana ziyara kuma ya kawo mana insha Allah ta'ala muna fatan malam muna musu sanda zuwa a aran bakin malamai gaba daya ina yi malam sanda zuwa wannan majalisi kuma za mu ba da dama ga malam cikin mintuna da suka saura ya kammale watakila yana ɗauke da wani sako na musamman da zai faɗa insha Allah bayan kira sallah kuma sai a amsa tambayoyi da shek bismillah a matsayin da kujerar nan إن آه من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع الإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ƙaddara yau na ziyarci wannan makaranta tamu mai albarka a wannan masallacin juma'a na nan kofar nasarawa wanda ake gabatar da wannan babban karatu na ahkamul jana'i wanda babban malaminmu dr abdallah usman gadon ƙaya yake gabatarwa allah ya saka mushi da alkhairi kamar yadda kuka ji ni na zo ne a matsayin sunna tv don haka abinda zan yi jawabi a kai abinda ya shafi sunna tv da haka ba wa'azi na zo ba malam ya gama dukkan wa'azuzzuga da karatu wataƙila da fagen karatu ne da sai in ce ba zan zo ba in yi wa malam wani ta'aliki ko wani abu amma kawai ni na zo ne a matsayin gidan talabijin nan namu mai albarka suna tv ku sani cewa yanzu kusan wajen mutum miliyan goma sha hudu ne suke kallon sunna tv a faɗin duniya tun daga garba Ifirikiya west africa din nan afirkan yamma baki ɗayanta da west Ifirikiya central africa ta tsakiya da junubu ifirikiya, da kuma wani shashi na turai ga baki ɗaya da kuma wani shashi na america dukkan suna kallon wannan talabijin mai albarka kuma yana daga cikin karatuttuka wanda suke da farin jini wanda muke samun tambayoyi da abubuwa da dama irin wannan karatun yana ɗaya daga cikinsu don haka muke alfahari da wannan karatu mai albarka da ake gabatarwa da malam yake bincike ya zo ya koyawa al'ummar musulmi ko mu sani akwai ƙasashe da dama wanda ba masu da majalisin da ake karatu wani dan uwa ya bugo min daga Namibia wani ya bugo min da Mozambique yawanci ma ba su da majalisan da ake karantarwa kawai suna buɗe littafin su ne su nemo littafin su buɗe su rinka bi yanda ake karantarwa a sunna TV nan ne suke ɗaukar fatoyinsu da karatu da yawa waɗanda su ba ma ahalus sunna bane ba sun zama ahalus sunna ta bangaren sunna tv da suke kallo wataƙila shi wani zai bugo shi ya ji in a sunna tv ana ta ahalu sunna ana ne shi dai almuhim ya yarda da duk maganar da ake faɗa amma menene ahalu sunna da bid'a shi bai ma sani ba kawai yana can ƙarshen kwadebuwa ɗinsa ko ƙarshen muzambik ɗinsa ya kulla yana ya kunna yana kallo ba wani ɗan taɓa a can da yake zuwa ya kai mishi bid'a ba wani wanda yake kai mishi wani abu kawai ya buɗe wannan ya fara gani to kuma ya fahimci musulunci ta wannan kafin watsa labarai shi wannan kafin watsa labarai tana da mahimmanci a gare mu kuma dole mu kula da ita abinda nake fata yan uwana haɗin kan da za su ba mu shine yawan kabbara kabbara hakika dole mutum zai kabbara da har karatun ya ɗago to amma idan kabbara ta yawa da na'am ya yawa ya ɗage karatun to sai mutum malam ya fassara wata kalma ai ta bugo mana waya malam ya faɗi wata kalma ya faɗi fassararta amma lokacin yan uwa sun yi kabbara ba mu jini ya ce ba to ya kamata ba a ce a daina kabbara idan mutum ya yi al'ajabi wani abubuwa ya same shi hatta mun sallallahu alaihi wa sallam idan abu ya burge shi yana cewa Allahu akbar to amma bolin din nake so a dan rage shi ya dan yi kasa kaɗan to in ya so sai taimake mu ba za mu samu wannan hayaniya a cikin wannan ba sannan kuma abu na gaba da muke so mu ƙara tallatawa da wanda suke karatun nan a nan da duniya gabaki ɗaya cewa irin waɗannan karatuttukan zai taimake mu kwarai da gaske idan muka samu masu ɗaukar nauyinsu akwai karatuttukan da ake ɗaukar nauyi wani ɓangare na karatuttukan mu da wasu program ɗin da muke sawa to amma har yanzu muna neman waɗanda za su ɗauki nauyi sawa'un waɗanda suke fa'idantuwa a wannan majalisin ko kuma wanda suke ji suke jin mu yanzu kai tsaye ta fagen talabijin su a kowace ƙasa suke mutum zai iya ɗaukar nauyin karatu ya tattafe mu akwai nambobin da ake sa a sunna tv da nambobin mu duk suna fitowa mutum ya ce ina so in ɗauki nauyin a hakamun jana'iz nawa ake biya a wata uku ko nawa ake biya a wata shida ko nawa ake biya a shekara wannan abin da zai fa'idantar da mu shine ƙara ci gaba da munafasantar ƙalubalen da yake gabanmu na tashoshin da suke rushe tarbiyya wanda suka kai matsayin ci gaba da fannin da suke da akwai akwai tashoshi wanda muka gani wanda an gina su ne takanas an sanya su ne don su zama kishiyar sunna fili kuma duk inda muka tashi muka tafi sai sun bi mu to amma kuma yana buƙatar technology din su da abubuwan su yana da tsada sosai mutumin da tasha tana kashe dala miliyan shida ko miliyan sittin a shekara wanda mu kuwa ba inda muke samu ko miliyan biyu ne a shekara to a kaga munafasantar ƙarya da wanda take rushe tarbiyya sai ta shirya to amma insha Allah da izinin Allah da kuma koyaya mutane suka taimaka sha Allah za mu na za mu iya biyan ƙalubalen da yake gaban mu mu sani cewa kwanan nan din nan a nan Kano kawai kyamarori dole mun cancanza kyamarori kyamara ɗaya za ka samu wata ta ta miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai dubu ɗari takwas kaga wannan yake nuna ko sama da haka miliyan biyu da rabi akwai kyamarar da zai kaso ta ta miliyan biyu da rabi wanda za ta zutse ma duk wani abu karatun ya fito kuma mai saurare ya ga kamar a gaban shi ake yi to duk duniya kullum ci gaba take yi shi yasa muke kira kiran mu na cewa idan muka samu waɗanda za su ɗauki nauyi akwai karatuttukan da yan majalisin ne suke hada dubu biyar dubu uku dubu goma su hada a wata uku su ce sun ɗauki nauyi karatun tunda ba wani kuɗi ne wanda fan taba sama da mutum zai ce ba zai iya ba kuɗi ne yan kankane wanda idan mutum ɗaya ma ni a nan matallacin ya jure ya cije ya bigi taskarsa zai iya biya zai damu ba to amma dama shi ayyukan alkhairi yawancin shaidan haɗa yake duk wanda ka ga yayi aikin alkhairi ko yana da kuɗi to ka sara mashi ya fi ƙarfin shaidan nashi ne musamman ma aikin alkhairin da za ka fitar da kuɗi ka yi shi yawanci wani sai ya zo ya ba sallah ɗari a nan gudu sai haddace alkur'ani da nafila ya ɗage wando da menene ibada ɗari bisa ɗari yana ibada amma matsalarsa in ta ce kawo dubu ɗaya to nan ake tashi nan a tashin hankali yake ba zai iya bayarwa alhali ko ibadar wannan ibada ta kuɗi kusan abubuwan da yawa ma suka shigar da mutane aljanna kai tsaye da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari sai ka ji ibada ce ta dukiya aka baya duk da yake waccan ma tana da muhimmanci to amma ya kamata mu hada guda biyu shi mumini bai san da wani aikin alkhairi ba Allah zai mana ga zai mishi gafara wataƙila kai ba da sallah ba wani da azumi aka ma wani da taimako da yima wata ta shiga aljanna ma ta shayar da karya ko kare ruwa kaga baka san ayyukan alkhairi kuma karuwa ce karuwan ma ba irin tamu ba ta nan ta banu isra'ila ka san dai duk abin da aka ce banu isra'ila ka san karshen shaidanci ya ya kare to amma karuwarsa to kaga karuwar banu isra'ila karshen shaidanci ya kare amma taimako tai na ruwa ta shiga aljanna naka muna jawo hankalin yan uwa in za a samu nauyin wanda za su yi wannan to a shirye muke insha Allah ga wakilan mu a nan gun duk suna nan wanda suke gudanar da shiri su ikirama da sauransu in aka tuntube su to za su iya zuwa su zama hamzatul wasl zuwa gare mu fatan mu Allah sarki ya sa duk wannan ayyukan da muke yi ya zamto cewa muna yin su ne domin neman yardar ubangiji madaukakin sarki yanda muke bata lokutan da zama mu yi karatu da a koya mana Allah ya sa muna yi ne domin Allah kuma ya cece mu ranar tashin alkiyama dukkan malaman mu da muke haskawa a wannan tashar da wanda ma ba mu haskawa dukkan muna addu'a Allah madaukakin sarki ya musu albarka sannan kuma akwai bishara ta gaba waɗansu tashoshin ma za su biyo nan gaba insha Allah gashi nan ana ta buɗewa dukkan dai ci gaba in za mu samu tasha ashirin yanzu muna bukata saboda na baƙi ɗin tashar shi'a kaɗai in ka duba za ka ga tafi ashirin kuma suna ta watsa al'amuransu har kullum ashe mu ma ya kamata mu dage mu ci gaba da tunkarar irin wannan kalubale na lalata aƙidun mutane da yake yawo a cikin kwakwalen mutane Allah ya mana muwafaka ubangiji madaukakin sarki ya taimaka mana insha Allah anan zan tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so mana abdul muna maka godiya da bakin yan uwa mabuta wannan makaranta gaba ɗaya Allah ya maka albarka kai ma Allah kuma ya saka maka da alkhairi da wannan ziyara Allah ya baka duk abin da yake ba wa waɗanda suka kai ziyara ga ƴan uwansu musulmi sannan kuma wannan tasha ta sunna TV Allah ya daɗa ƙarfafa ta da kuma taimake ta kamar yadda ya faɗa muku wallahi duka yau karatukan nan da ake sawa kyauta suke sa kyauta amma inda za ku gane cewa suna kokari wata ran kaɗan gwada kai ka gidan rediyo gidan rediyo kawai na sauti ba na koto ba ka ji irin kuɗin da za su yanka ma su kuma kun ga babu abin da zai gudana sai da sai kuɗi shi yasa kuke gani yawanci abubuwan da ake karatukan nan da ake sai an ɗauka a je a zaman editin yanzu iya daɗe wanda muka yi ɗin in an je yin editin sai an ci wannan awa ɗin da wani abu su ba da kuɗi a siyo inji kun ga babu wuta misali a siyo mai a yi wannan a ɗauka daga nan sai an kai shi Nijar a yi tashi mutum a bashi kuɗin mota kullum haka ake daga Bauchi a kai daga Kano a kai daga Lagos a kai daga ina duka waɗannan kuɗaɗe sai kai mamakin daga ina za a same su sannan kuma suna karɓar talla-talla don a daɗa riƙe tashar to yau yau masu mu masu halinmu sai dai kaga suna kai talla wasu tashoshin amma tun daga wannan suna tibin ta musulmi ce ta mu ce kuma ana sa tallan nan kuma ana gani ya kamata a ce mutane suna kai tallansu don su karfafa tashar to amma shi ma din akwai karancin wayewa da mutane ba su farga ba ba sa yin wannan kuma dole ne za a zo lokacin da sai an buƙaci kuɗin nan saboda bai zai yiwu ba a gudanar da abu babu kuɗi suna buƙatar abubuwa yanzu studio din su kawai nan da suka yi masa gyara an kashe miliyoyin kuɗi don saboda wannan karatuka a je a yi rikodin abin nan sauransu Su muna musu addu'a ta musamman Allah ubangiji ya sa musu albarka kuma gaskiya an yada sunna sunna tana yaduwa a cikin wannan tasha ba karamin yaduwa ba da maza da mata da manyan mutane da ƙanana har 'yan bid'a ahlul bida'i wal ahwa'i yan bid'a sosai wallahi malam sai su haƙura su rufe ido dole suna saurara saboda sun ji abin da ake faɗa ba wasa ba ne kuma gaskiya ne so muna fatan Allah ya karfafa wannan tasha Allah kuma ya ciyar da ita gaba ina sanar da yan uwa cewa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa rana asabat da ladi akwai wa'azi ga garimi na ƙasa gaba ɗaya har ma Afirka gaba ɗaya na kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau wanda za a yi a filin wato kofar mata indo studio ake ce sodium ko yawwa a nan tsakiyar gari insha Allah za a yi za a fara wa'azi na farko bayan isha'i rana asabat wa'azi na biyu ranar lahadi da safe za a yi ta wa'azi tun daga karfe tara har zuwa karfe ɗaya su wa'azin biyu ne akwai na dare ran asabar bayan isha'i ta yi maka a indo studio ƙofar mata ka yi ƙoƙari ka je da wuri saboda duk najeriya ce za a haɗu har ma wajenta washe gari kuma ranar lahadi masu kwana a nan za su kwana kuma malamai daban-daban daban-daban daban za zo su yi ta karatu har sai a zahar sannan kuma a ainihin wato tafi wa'azin ƙasa kenan da za a insha Allah sati mai zuwa bai zanen layi ana buƙatar taimako kamar haka a wajen mutane na farko kun san za a yi baki kuma an san mu nan Kano da karamci da mutunta mutane da baki waɗanda suke da hali do Allah na masaukai za a samu mutane da su wasu daga Kamaru wasu daga Chadi wasu daga ina wasu daga Lagos wasu daga Anambra wasu daga ko ina a Najeriya so ƙungiyar ba ta da ƙarfin da za ta iya kama hotel ɗin da za ta sauke kowa da kowa so da Allah wanda yake da halin zai iya da masauki ko yana da wani gidansa a rufe ko kuma yana da wani wuri ko zai iya kama hotel din ko kuma yana da ɗakinsa da zai iya ɗaukar mutum ɗaya ko mutum biyu ko ya dai masauki to da Allah ya kokari a sanar da mu ko a gaya mu ko a gaya shi dan uwa malam Abu Talib ko shi kansa malam Ikirma ko kuma nan masallaci a gaya wa limaman za su mana waya sai mu gaya muku yadda za a yi sannan abinci ana buƙatar a dafa abinci a kai wa bakin ba sai ka kawo gidan wani baka kai filin kawai don Allah a nuna mutane karamci wani ya sai mota fiwa wata ya je fakin ɗanta a taba mutane don Allah a nuna mutane karamci kamar yadda ake a Saudiya mutum sai tirela guda ta ruwa ya fakin duk wanda zai wuce a bashi wallahi za ka iya motoci na fiwa wata a sai kankana duk a faffasa a ciki saboda za a yi rana da zafin rana a taba mutane ko ka sa yara su yi ta rabawa leda fiya wata gudunmawar da za ka bari kenan wani ya dafa shinkafa ya sa a yi a take a je a ba kowa ma ba sai wanda ka sani ba ko a nemi inda bakin suke masauki aka kai musu masu kuɗi da hali su nemi uwar kungiya su kai mata taimakon kuɗi don ɗaukan nauyin baki manya-manyan malamai da za su zo akwai bukata a ba su masauki ba wani malami a garin nan da yake da babban gida da zai iya ajiye malami uku hudu a gidansa babu shi dole hotel za a kama musu kun san kuma kuɗin hotel yadda yake kuma wa'azin nan mu za a zo a yi wa so da Allah muna kiran mutane a taimaka a nuna yan uwantaka a nuna yan uwantaka kowa ya bada iya abin da yake da shi na hali ya taimaka Don Allah ko a warace ka iya siya ta ɗari biyu sai ka kai filin ka ba mutane Allah zai ka lada Allah zai taimake ka waɗanda suke da hali yan cikin gari ko da wajen ba da hannu ne ku taimaka wa baki akwai baki za su yi ta shigowa ba san wurin ba za su tambaya da kun gan alama da motocinsu da bana a jiki ku nuna musu ga hanya a anguwar ku za ku iya kafa gyar kuna nuna wa baki hanya da za su rinka fita za ku rinka taimaka ko da ku ba yan agaci ne don ba za su iya wadatarwa ba Sau da Allah muna bukatar yan uwa su taimaka Allah ya taimaka mana gaba daya Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomar mu muna kuma daidai da jaddada godiya ga yan uwa mala Abdul Talib dangane da wannan idan kun ga karatun a kamul jana'iz ya yi rawa ya samu matsala ku je ku same shi yawwa kwarai da gaske shi ma sai ya rawa muna fatan Allah <laughs> Allah ya saka da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh